daidai da sha ɗaya ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha hudu a ci gaba da karatun littafin sunanar darimi na al'imam abu muhammad abdullahi bin abdurrahman addarimi asar makandi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba a karatukan da su gabata muna ƙarƙashin kitabul muqaddima a inda malam yake zayyana mana matakai da ƙa'idoji na ilimi da yadda malami ya kamata ya gudanar da amanan da allah maɗaukin sarki ya ɗora a hannun shi na ilimi da kiyaye amanan da ke kan shi na irin yadda bayan allah suke sauraren shi suka ɗamfara addinin su da shi ya kiyaye dukkanin abin da zai fusa ta mahalicin shi da shi ya gane cewa mukamin shi kadai shine tunasarwa da kuma wa'azi inna ma anta munzirun kai kadai fa mai gargadi ne kai ba kowa ne da wuce mai tunasarwa ba ɗaliban ilimi su kuma wannan babi yana ƙoƙarin jawo hankalinsu da cewa ilimi ibada ne ilimi addini ne ana yi ne don allah don kuma neman yardan allah abin da ya shafi addini da ilimin addini ba siyasa ba ne kuma ba ra'ayi ba ne ana yi ne a bisa da tsari yake daga allah shi sa ƙarƙashin wannan babi na sha biyar mala ya ce zai yi bayani fistinabil a hawa nisantan son zuciya da goyon baya ko adawa da gangar ba tare da haske na sunna da kuma umarni daga wanda ya saukar da addinin ba bayan da za a yi kai ƙoƙarin bayyana ko fanshe damuwanka a cikin al'amarin addinin Allah ya zama wannan shi ne kayan aiki na bayyana irin matsayin da zuciya take kudurce da shi wannan zai iya zama tsaban son zuciya da shari'a take kin mai wannan aikin Allah maɗaukin sarki ya kiyaye mu tun ba manta ba a bayan da malin ya mana shimfida da sharan fage da mai ake nufi da son zuciya kuma ya mana hannunka mai sanda da wani asari na abu kilaba wanda an baro shi can baya da ke magana a kan son zuciya to sai muka dacewa mu dan wani abu kaɗan da cewan malaman musulunci don gane da ƙarin bayani akan menene ma'anar tiba'ul hawa hakikanin ma'anar bin son zuciya da kuma ɓangarorin da son zuciya kan bayyana da illolin son zuciya kafin mu ji nassoshi na hadisi da atharai da fatoyin manya-manyan malamai na musulunci da malam zai kawo mana a cikin sharhin da zai na waɗannan atharai da zai kawo cikin darimi allah maɗaukin sarki ya sa mu dace ya zo a cikin littafin atharul iman fi tahsin al'ummat islamiyya diddil afkar haddama wannan littafi an rubuta shi don a bayyana tasiri ko gurbin imani idan ya zamanto imani ya kafa sansani a cikin zuciyarka ta wannan zai haifar maka da kariya zai tsare al'umman musulunci daga tunani waɗanda suke lalatattu ne rusassu waɗanda ba karɓaɓɓo ba a cikin addini a cikin jiz'in shi na farko shafi na ɗari 388 mala ya ce wa ƙabla an atakallamu an athar iman fi ta al-qalb to kafin dai in ce komi dangane da tasiri na imani wajen tsarkake zuciyar bawa min sultanin hawa daga mamaya na san zuciya wal awatifin radi'a da kuma atifa zil mutum ya rika jin karsashi da zabara wanda yake arradi'a mummuna alkamina fihi wanda ta sansani a cikin ran shi ku tsaya ku fahimci abin da malai yake son ya ce kafin ya tattauna dangane da irin rawan da imani yake takawa wajen tsarkake zuciyar bawa daga mamaya da sharuri zauna da son zuciya ke yi da kuma abin da ya shafi yadda atifa mutum yake jin shi'uri a ran shi ko yana cikin farin ciki ko yana cikin damuwa ko yana cikin ɗoki na ya zama ko ya yi ko ya ci hamasa ta ja mutum ya kama wasu irin tunani a al'awatifa ar-radi'a waɗanda suke munana alkamina fihi waɗanda suka yi sansani a cikin ran mutum idan ya zamanto zuciya ta gurɓace zuciya ta lalace to in son zuciya ya shiga ciki to matsala ya faru idan atifa wacce take ba ta islama ba ta shiga ciki to shikenan al'amari ya lalace duk abin da gaba zai aiwatar to zai aiwatar ne da umarnin zuciya kuma ita zuciyan kaji a ta take duk abin da baki zai buɗe ya faɗa to zai faɗi abin da zuciya ne take mai shifta to ko ba za ka taɓa jin alheri ya bayyana ba abubuwa ne za ka rika ji suna kaiwa suna komowa suna faruwa dangane da al'awatif arradi'a alkamina fihi to kafin malaye magana kan wannan azkuru ba'adun nusus malaye ce bari mu ambaci wasu daga cikin nassoshi allati tadullu ala anna al'awatif alfasida wa shahawatil muharrama suguratun fi husnil iman ma'ala ya ce to zai kawo wasu nassoshi wanda waɗannan nassoshi ta dullo ala annal awatif cewa atifa da ke shiga mutum ya rika zabura da karsashi alfasida waɗanda suke naɓanna na banza wa shahawatul muharrama da kuma sha'awa wacce shari'a ta hana domin kowane ɗan adam na da sha'awa ka fahimci in an ce sha'awa ba sha'awan mace ba shi ma ɓangare ne kwai sha'awan mulki kwai sha'awan kuɗi kwai sha'awan ɗaukaka akwai sha'awan mukami akwai sha'awan suna kwai sha'awan ababe iri-iri sha'awa suna ne jami'a li kulli shay'in mun gano wannan da kyau to malam sai yake cewa thugratun idan wannan atifa alfasida ku riƙe wannan da ash-shahawatil muharrama ku riƙe wannan suka shiga cikin zuciyan ɗan adam to sai su haifar da sugurotun wani irin kafa kamar yadda tsutsa ke rara ke haƙori kamar yadda tsutsa ke rara ke jikin rake kaga za ta huda ta shiga ciki ko ta saman ma duk abin da zai zo ya shiga kafa da zai bi ta nan to suna yin wannan ne fi hisnil kalibi a cikin katangan e zuciya da Allah maɗaukin sarki ya katanga ya zuciya sai kewaye ta da katanga na imani to idan sha'awa almuharrama ta zo ko al'atifa alfasida arradi'a ta kawo hari to sai su samar da wata kafa kamar yadda bahaushe ke cewa sai bango ya tsage to sai a samu wannan tsaguwa wanda turaddi sahibuha wanda za ta kai mai wannan zuciya zuwa ga hallaka zuwa ga bala'i domin waɗannan ababe guda biyu masu hallakarwa in suka zo suka samu hanya da kafa na shiga to za su yi raga-raga da zuciyar idan zuciya ta ɓaci to aikin da gaɓai suke aiwatarwa to daga nan ne shi sa annabi ya ce fil jasadi a cikin jikin ɗan ada ko ta tsoka in salahat in wannan tsoka ta gyaru to salahal jasadu kulluhu duk jiki zai gyaru amma in ta ɓaci to sai a waye gari ɗaukacin gangan jiki ya ɓaci duka ya ce zuciya ce to abin da ke haifar da illa shine al-shahawat al-muharrama al-awatif atifa shi'ur da mutum yake ji in ya zama na ɓanna ne na ƙarya ne na son zuciya ne to sai ya haifar da wannan huji a cikin zuciyar bawa wanda haka sai kai ga hallakar da mai zuciyar wai ta sallalu min khilali hashaitan male ce ta tsakanin wannan huji ne ko wannan kafa kowanne rami da zuciya ta yi sakamakon waɗancan bala'o'i guda biyu shi ɗaya yake samun hanyar da zai bi li'ihilakil insan saboda ya samu fage ya samu hanya ya samu zarafi na zuwa ya hallakar da ɗan adam dama annabi ya ce inna shaitana ya jiri mini bin adama majarar dami ai ɗin yana kara na jikin ɗan adam ko ina duk inda jini ke kaɗawa to babu sansanin jini da shedan yake mamaya a jikin ɗan adam domin ya haifar da illa da fitina irin zuciya to ita kuma zuciya tana da katanga na kariya to abin da ke hudawa ya ɓisa wannan katanga su ne waɗancan bala'o'i da muka ambata guda biyu wa kada ya kawul insanu fil mahaliki bi sababi jiryanihi li ishba'i shahawa mala ya ce so da dama ɗan adam zai ya afka ma abin da zai hallaka shi sababin ya gudanu domin ƙosar da sha'awa min hadhi shahawat daga abubuwan da yake fata daga abubuwan da yake bege daga abubuwan da yake hasashe daga abubuwan da yake so wannan sha'awan da ke ran shi na atifan ya yi kaza ko ya zama kaza ko ya samu kaza ta ƙarƙashin wannan sai shaɗin sai bi sai ya hallaka shi in kuɗi kake so shiɗin sai baka ka samu amma yana ƙoƙari ta wannan hanyar da ka samu kuɗin kuma ya kada kai duk abin da ka samu a duniya kuma ka je lahira aka raba ma wasu mutane maƙiyanka alherin da ka yi a duniya mai amfanin shi mun gano wannan ko kuma abubuwan da ka samu sai ya zamanto ta hanyar haramun ka biye su yanzu mulki da ake ta gogoriyo sai an samu ko da tsiya ko da arziki zai iya yiwuwa dan adam ya samu mulki amma a ce sai ya kashe mutane sai ya tsafi sai ya kaza to kaga mulkin shi dan zai baka amma Allah ya kaddara ka samu ka samu amma fatan shi to kai waɗannan abubuwan domin ya tabbatar da manufanka ta ƙarshe bata samu ba ita ce samun tsira a lahira kun gano wannan da kyau ku wannan shine manufan shedan kaga sha'awa ce da dan yake da ita to za ta iya kai shi zuwa ga mahallaka idan kuma wannan sha'awa to a cikin aji daga cikin azuzuwan son zuciya suke to shine sai mala yake cewa haisu inna shahawat hiya usulul ma'asi mala yace kaga sha'awa ita ce jigo na duk wani sabon Allah waddafi'u ilaiha kuma shine wanda yake tunkwada mutum zuwa ga saban Allah duk abin da kaga mutum yayi to yana bin bayan sha'awa ne in mutum bai sha'awan wannan abun ba duk abin da zai biyo baya ba zai yi shi ba wahiya hiya takhtalifu an ra'anin mai raini duk wannan abin ya sha bamban da abin da ake ce ma'arrainu fi ƙulubihim rain kun gano wannan da kyau ku sha'awa ba ita ce rainu ba rainu shine tsatsa kun gano wannan idan ka ga mutum ya yi zina kafin ya yi zina me yake farko sha'awa ne in ga mutum ya cin riba kafin ya cin riba me a farko sha'awa ne na son kuɗi sanye kaza kun gano wannan da kyau ko to wannan sha'awan da ke cikin zuciyan shi ita ce za ta kuɗa shi ya wannan abu to kuma ita wannan sha'awan ba ita ce raina ɗin can ba tijo anil ma'asi tsatsa a cikin zuciya to yana samuwa ne sakamakon irin zunubin da mutum yake aikatawa kun gano wannan da kyau ku natija ne na zunubi ita wannan tsatsar idan mutum ya zunubi to abin da ke biyo mai baya tukukin zunubin to shi yake fitar da wannan tsatsa tsatsa kuma zai bi zuciya ne gaba ɗaya ya mamaye ita wannan zuciya sai kasance ya shafa mata kamar wani dot dot wani ɗigo-ɗigo haka shine tsatsa tun tana da haske tana iya aikin alheri tana iya faɗin alheri ana iya ganta da mutunci sai a waye gari wannan abin da an daina zuciyar ta riga ta lalace to in zunubi ya zunubi ne ake samun tsatsa a zuciya to tsatsa daban sha'awa daban zunubi daban kun gano wannan da kyau ku su kuma waɗannan ababe guda uku gaba ɗayansu almajiran son zuciya ne fa inna shahawa malaci domin sha'awa tasbiqul fi'il tana riga aikin kafin kai aiki sha'awa ke fara zuwa wahiyar sifatun lazima sha'awa sifa ne na lazimi ga aiki amma rain male ce amma tsatsa huwa asarul ma'asiya wannan asari ne na zunubi kamar kai ne ka taka waje ka wuce to wannan alaman takon kafan ka alama ne na me na tafiya kun gano wannan da kyau ku to duk in mutum ya aikata zunubi to wannan zunubin sai ya bar gurbi shine na wancan tsatsa wannan tijo anaha da kuma abin da yake faruwa na natijan zunubi duk wanda ya aikata aikin lada ya aikata aikin da'a yana samun a rubuta mai sakamako natijan aikin shi to haka duk mutumin da ya aikata zunubi to abin da yake zama natija na wannan zunubi shine sai a samu shi da arrainu a cikin zuciyar shi jawabin gano wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace malai yace fa min hadhihi nusus to mala ce dama kafin ya ce komi kafin ya magana akan sha'awa ya magana akan abin da ya shafi atifa ya magana kan son zuciya ya magana akan rainu to zai kawo nasoshi da suke magana akan haka to daga cikin waɗannan nasoshi malai ce qauluhu ta'ala faɗin Allah watlu alaihim naba a atainahu ayatina Allah madaukin sarki ya ce ka biya masu ka karanta masu ka shiryar da su ta hanyar labarin mutumin da muka yi mai baiwa na sanin ayoyinmu muka ba shi ilimi min ha. amma maimakon yi amfani da ilimin ta fuskan da shari'a ta tsara sai amfani da ilimin wajen cimma manufofin ran shi sai fita daga ilimin fa'at ba'ahu shaitan da shaɗa ya ga wannan masanin ya sauka daga ƙa'idan da ake bi wajen shiryar da al'umma da ilimi sai shaidan ya ce ga abun aiki sai shaɗa ya koma yana bin shi duk kwararro in ya bi fakana min gawin sai zama daga cikin tababbu duk lokacin da malami ya sa son zuciya to yana zama daga cikin manya-manyan tababbun bayi ne kuma shaidan zai ta kokarin hankada shi da iza shi har sai ya fada tarkon musiba sai Allah ya ce walau shi ina dade mun so larafa anahu biha da mun daga darajan shi mun bunƙasa sunan shi mun ɗauka ɗaukaka martaban shi ta hanyar wannan ilimin walakin nahu sai dai shi wannan bawa a akhlada ilal ardi ya nemi wanzuwa ya nemi ɗaukaka ya nemi matsayi ne a bayan ƙasa ba yana tanin Allah ko addinin Allah mutuncin addinin da kuma ɗaukakan shi ba shi dai akwai nashi manufan illan ko ne wat a hawahu ya bi abin da son zuciyar shi ke mai ne fa matsaluhu. Allah ce misalin irin wannan mutumin mai ilimi da yake bin son zuciya Allah ce ka matsalil kalbi misalin shi ɗaya da kare in kana son ga kare bai cikin hutu kullum cikin wahala yake bai cikin rahatu nafsin sai ka rasa yaushe yake cikin kwanciyar hankali in ta hamil alaihi yalhas shi kare idan kai ɗauki a kan shi ka bi shi da gudu zai tafi yana mai kun gano wannan ɗabi'a ne alama ne siffa ne ishara ne na wahala auta turkuhu yalhas in ka bar shi ma yana zaune na hutawa a inuwa abinda za ga yana yi kenan mun gano wannan da ku ka bar shi ma yana cikin wahala ka tinkare shi yana cikin wahala Allah maɗaukin sarki ce in ta'auta turkuhu yalhaz zalika mathalul qaumil ladina kazzabu bi ayatina wannan shine misalin mutanen da suka karyata ayoyinmu kaga ya baya ba inda yace ƙarya ne amma inda yake mu'amalantar nasoshi saboda cimma son zuciya Allah ya ce ya karyata ayoyin gaba daya ka bi duk dan son zuciya gani za ga hadisi yayi nan in ya ga wannan hadisin zai ci dunin shi sai kokarin kwantar da hadisin haka to fassara hadisi da sabanin abin da annabi ya fassara shi ta wannan hadisin ne gaba ɗaya. idan ya ɗauko aya ga ayan za ta ci dunin shi sai ƙoƙarin bankara ta domin ta daidai da abin da yake so to ko fassara ayan alkur'ani da irin wannan yanayin to ko ta ayoyin ne kun gano wannan da kyau ku ko kuma ga asalin ma'anan aya da inda aya ta nufa sai a fassara ta daidai amma sai a kwaso wasu misalai da wasu kwatance-kwatance wanda zai kau da manufan Allah da annabo kan waɗannan nasoshi a tafi da su wani waje can daban don wasu manufofi to wannan shi ma ta awayin Allah ne mun gano wannan da kyau ku to shine sai ce sussil kasasa saboda haka kai ta ba su labarin nan mun gano wannan da kyau ku saboda wabil misali taftadihul ashiya ta hanyar buga misalai kyawawa nagartattu ingantattu to al'amura na hakika suke bayyana fasusil kasasa kai ta ba da labari la'allahum tafakkarun tsammanin mutane za su iya ɗaukan izina su ɗauki tunani kyawawa su koma kan turba na ƙware sa'a matsanin alƙaumin ladina zabo bi ayatina Allah ce tar Allah wadarai kai co da misalin irin waɗannan mutane waɗanda su ƙaryata ayoyin Allah ko dai ƙarara ko kuma a fakaice wa an fusuhum kanu yazlimun Allah maɗaukin sarki ce bar su ba su zalunci Allah ba ba su zalunci ayoyi da nasoshin musulunci ba ba su zalunci bayan Allah ba kawunan su suka zamanto suna zalunta wannan aya ta 175 zuwa 177 cikin surat al'arab Allah maɗaukin sarki ya bayyana mana misalin tambadaddu hallakakkun bayi waɗanda suka bauɗe suka shagiɗe daga abin da Allah yake so sakamakon bin son zuciya me yasa Allah ya kaɗaito da buga misali a nan da wanda Allah ya mabaiwan ilimi sau da illan wanda yake da ilimi ko yake da awon ilimin ya fi illan da mai mulki ko mai kuɗi zai ma addini mun gano wannan saboda wanda yake da dukiya ko an bi shi za a bi shi don kwaɗayin abin hannun shi ne shi ko in malami ya ɓata ya lalace to matsalan al'umma za su bi shi akan wannan ɓata da wannan lalatan nashi ne da sunan Allah suke bi shi sa ɗan bid'a ya fi kowa shiga haɗari a lahira domin yana zuwa da abin da Allah bai ce ba ana ɗaukan wannan abin ana dangantawa cewan Allah ne kun gano wannan da kyau ku Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu malai ce fa haza naba'un azimun wannan labari ne babba mai girman daraja da Allah maɗaukin sarki ya bamu wanda amarallahu Allah nabiyahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda Allah da kanshi ya umarci annabi an yatluhu ala ummatihi ya zauna ya karanta ya biya ya nasar da al'umman shi wa ya alaihim ya ba su labarin wannan ƙisa da kyau raja an ya tafakkaro fihi domin tsammanin su yi tunani wayan tafi obihi kuma su amfana wannan yana daga cikin ƙissoshi da allah maɗaukin sarki yake bayarwa cikin alkur'ani da ƙissoshi da annabi yake bayarwa cikin hadisai da ƙissoshi da misalai da malamai ke kawa cikin wa'azozi domin ƙoƙarin fahimtar da al'umma a an karar da su don su fahimci inda aka samu gaba cikin harkan al'amarin addini da kuma duniya da wannan kissan na wannan mutumi da Allah ya mabaiwan ilimi Allah ya yi umarnin a bayar ne saboda abu ɗaya ya ce la'allahum ya tafakkaru kun gano wannan da kyau ku tun amma wa'az so da dama ba ka fahimtar wa'azin sai an buga maka misali na wani da ya gabace ka kan haka domin ka ɗauki izina a kan shi ka gyara kanka in kuwa ka bayyana ma ɗauki izina da wane ka gyara kanka ba ka ɗauka ba to ko ka zama dabban dawa allah shi kyauta malice ce fahazi ƙissatu rajulin to wannan ƙissan wani mutum ne a ilma wal ayatil bayyinat allah maɗaukin sarki ya mai baiwan ilimi yi mai baiwan ayoyi ƙarara da hujjoji a fili da zai riƙe bi Allah kuma ya ɗora jama'a kan bin Allah wa kana haƙuhu an taluhu Allahu an tawallahu Allahu wa yaziduhu hudan haƙƙin wannan mutumi da Allah ya ma irin wannan baiwa shine Allah ya jibinci al'amarin shi ya ƙarfafe shi da shiriya lau amila bi mujibi zalika ilmi da ya aiki da abin da wannan ilimin yake nuni a kan shi jama'a duk wanda ya dauki al'amarin ilimi ya riƙe gam tsakani da allah yake yi ya je ya shiga ƙasan bakwai sai allah maɗaukin sarki ya labarin shi mun fahimci wannan da kyau ku yanzu hidar annabi musa bai da labarin shi kwata-kwata yana can wani waje a makale duk garin kafirai ne ba ma wanda ya yarda da shi amma da yake akwai sai da Allah ya tura annabi Musa ya ce ya tafi ya je ci wahala ya ce laqad laqina min safari na haza na saba. kuma ya je hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushida shin da Allah bana bi ka in samu dan abin da nake son in samu na shari'a ba aka ƙaƙaba mai dokoki to banda kaza banda kaza banda kaza wannan shine fassaran salon magana malam bahaushe yace shi mai zuma har gida aka bi ne shi ko mai madi shine wanda yake da yan kore yan bambadanci yan talla yan gayyato kun gano wannan da kyau ko domin madi ne shi ko zuma mai shi har gida aka bi ne in dai har Allah ya baka ilimi ko to idan Allah Allah madaukin sarki yana ne yana sanar da kai yanzu ba kai mamakin Allah ba irin yadda ya irin su Muhammad Nasiru Din Albani irin su Ben Bas irin su Fauzan irin su Uthaymin da sauransu ba su taba zuwa kasan nan ba fa amma 'yan kasan nan sun san su sama da yadda suka san 'ya'yansu mun gano wannan kuma irin waɗannan wa'azozi na loudspeakers wa'azuzzuka na ƙasa na mako na jihohi na menene ba fa suke yi ba mafi yawancinsu karantarwa suke yi ɗaliban ma ba su wuce goma ashirin ba in ma sun kai kashi casa'in na lokutansu sun ma fi zaman rubuce-rubuce ina fatan mun gano wannan da kyau amma jiyan da allah maɗaukin sarki ya ɗaga su sakamakon ikhlasi ne mala yake cewa fa hazihi qissatu rajul wannan kissan wani mutum ne da atahu Allahul ilma Allah ya mashi baiwan ilimi wal ayatul kuma Allah ya bashi ayoyi ƙarara kana haƙƙuhu to sai ya zama haƙƙin Allah ne an ya tawallahu Allah duk wanda Allah madaukin sarki ya baiwan ilimi irin wannan to Allah yana nufin zai bince al'amarin shi ne wa yaziduhu hudan sai kuma ya mai tukuicin shiriya law amila bi mujibi zalikal ilm in fa yi aiki da abin da ilimin ke nunawa ba abin da yake nuna ma ran shi ko ake nuna mashi ba kama ƙala Allah ta'ala kamar yadda Allah ya ce ya habibihi Allah manitta a ridwanahu duk wanda ya nemi bin shiriyar Allah ya nemi yardar da Allah ya nemi goyon bayan Allah madaukin sarki da daman da Allah ya bashi na ilimi to Allah zai shiryar da shi sublas salam hanyar aminci hanyar aljanna hanyar ɗaukaka amma fa in ilimin an aje shi a mahallin shi to yanzu ka waiga ka kalli wancan aya mutumin can da Allah ya bamu labarin shi ya aje ilimin abbigiran da Allah ya ce ya aje shi Allah ya sawwaka wannan aya ita ce ta sha shida cikin sotul ma'ida lakinnahun salaka min al'amal to shi wancan da Allah yake bamu labari sai ya tsallan baɗake daga aiki da wannan ilimin bi mujibi tilkal ayat ya yin aiki da abin da awoyin Allah suke nuni wa akhla da ilal ardi sai ya nemi tattara matsayi na duniya dukiya samun mukami goyon baya shuhura ɗaukaka yaɗuwan suna da fice wata ba a hawahu sai bi son zuciyan shi fatakhallallahu anhu to kuban farko da Allah zai fara mabawa shine Allah madaukin sarki sai ya watsi da wannan mutumin Allah ya juya mai baya shi kuma sai ta kokarin ya kirkiri wannan hanyar yau in ya ga ba za ta bulla ba sai ya dauko wancan in ya ga za ta fita ba ya jawo wancan in ya ga ta kai ba ya dauko can kun gano wannan da kyau ko haka zai ta yi sakamakon Allah madaukin sarki ya watsi da shi to shine sai mala yake cewa Allah maraukin sarki da ya watsi da shi wata sallata alaihi shaitan sai Allah ya sallada mashi shaitan fakana min gawin sai zama daga cikin tababbu hallakakku tozartattun bayi fafihi akbar dilala ala anna tiba'il hawa mala yace cikin wannan aya cikin wannan misali akwai dalili babba dalili mafi girma da ke nuni a kan cewa kagabin bin son zuciya suguratun gurotun filkalibi to shine wanda yake ɓasa zuciya huji ne kamar yadda hujin da ke jikin rake yake domin tsutsa ko ƙura ko datti ya samu daman shiga to wannan sugura ɗin ba abin da ke samun daman basawa ya shiga irin shedan ya tasallalu minhun mufsidun kowane maɓannaci ko to zai samu dama a kanka domin kai dama mutane kake nema ɗaukaka kake nema to duk wanda yake da haja ya rasa yadda zai tallanta to wannan sugur ɗin ta nan zai bullo mun gane wannan sai isar da tallan shi kawai sai gana ta tallatawa ina fatan mun gane wannan da kyau misalin ɗan kasuwa wanda ya je kasuwa zai kasa tumatiri kayi saka ce kuma kasuwa da take ta kowa ne kar mai yalo ya zo ya kasa kowa zai kasa in kasawar gidan rediyon nagarta sai ga 'yan salafiya suna talla suna wa'azi a ciki sannan kuma ana samun 'yan ɗariƙa na yi a lokaci ɗaya 'yan shi'a na yi a lokaci ɗaya 'yan ahamadiya na yi kun gano wannan da kyau ku kowa da hajin da ya zo yake kasawa ana fahimtar wannan to idan zuciyar bawa ta zama haka kun gane saboda wannan gidan rediyo an kafa shi ne domin neman kuɗi neman abun duniya ba a gina gidan rediyon domin neman lahira zalla ba inda neman lahira zalla ne to zai kasance duk wanda zai tallan aƙida fa sai an tace to in malami ya zama ɗan duniya ne shi wata ba a hawahu to duk wanda ya ɗauko hajan tallan shi ko zai san ta yadda zai aiko mai da ita in ya nemi ya aiko ta yadda bai kamata ba ba za a ansa ba to zai iya biyo tasha tale-tale ya haɗo da wani ya haɗo da wancan da wancan ta tarago har saƙon su ya iso an mai tallan shi jama'a mun gano wannan shi sa a lokacin da za ka zo ka ce al'amarin addini za ka yi za ka yi tallan kanka ko tallan wani ko to ka bata yi talla abin da allah yake so kawai ka koma gefe in allah ya ga dama ya aiki da kai in bai ga dama ba zai yi ba ana fahimtar wannan da kyau ku shine misalin wannan da malin Allah madaukin sarki ya kawo mana shi wa huwa masalun madurobin li kulli man ta'allama al ya yace wannan shine misali da Allah madaukin sarki ya kawo ga duk ɗalibi ko malamin da ya koyi ilimi mun gano wa wa'ahu kuma ya haddace kiyaye ilimin walakin na lam yantafe bihi amma sai bai ci morin ilimin ba walam yi amal bi mujibihi ko bai yi aiki da abin da ilimin ke wajabtarwa ba kun san san zuciyar da ke shiga cikin zuciyar ɗalibai da malamai wani lokaci in aka ce bai ci moriyan ilimin ba wai shine bai jojin 'yan siyasa ya masa ƙarya sun ba shi kuɗi ba wai cin moriyan ilimi kenan bai kokari ya yi kwanta-kwanta ga jama'a sun tara mai kuɗi ba wai wannan shine wai cin moriyan ilimi bai yi yaudara ko cin amanan al'umma da addini ba wai wannan shine cin moriyan ilimi <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau yan tafi bihi shine ka karantar da mutane gaskiya kuma ka bi gaskiyan biyan da gaskiyan za ta baka wuya ana fahimtar wannan da kyau ku yanzu ka kalli malam albani da malam jafar abinda suka yi kenan sun karantar da addini ne duk wahalan da suka sha a duniyan nan sun haƙura da shi da aka yi aka yi ai sallan duniyan duniyan ba ta dame su ba ba ya take gabansu ba waɗanda suke son su mai da su yaran tallansu ƙarshe ba kashe su suka yi ba jama mun gano wannan da sun bi duniya sun nemi wanzuwa da bin son zuciyarsu ko na wasunsu ba wanda zai kashe su da duk abin duniya da suke nema ma da sun same shi da sun samu ɗaukaka ba na wasa ba allah maraukin sarki ya kiyaye bal a da ila mata'in min mata'id duniya kawai irin wannan malami sai ya biye ma jin daɗin duniya wasara khalfa shahawatihi sai yana bin bayan abin da yake sha'awa abin da ke burge shi abin da yake so abin da ake so shi dai a ce ya iya